Eh. ba gaskiya bane ba dan mutum ya sallan asubahi yayi barci sallarsa tana nan ba abin da ya shafi sallarsa akwai kuma wanda suke cewa wai haramun ne barci bayan sallan asuba wannan duk labarai ne marasa tushe ko a ce barci bayan sallan asuba yana kawo talauci da idan da haka ne da kafirai ba mai kokobo duk ba gasanan kuna ganin su da kuɗi da motoci da gidaje sallan ma ba su yi ta ba ma wai bayan ta ba da kuna ba za su farka ba sai goma ko sha biyu